sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu haron jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niyya kana masu na'urar kwamfuta duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu are Assalamu alaikum barkamu da haka yanzu din ma Ladan Ibrahim ne tare da Jummai Ali da ma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shirin da wannan dare. A cikin wannan shirin bayan kun ji cikakkun labaran duniya muna dauke da shirinmu na tsintsiya da kuma wato jawabai daga dattijan mu. Amma yanzu a fara da labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labarin mai karantawa Jummai Alli. Dubin dubata masu hankoron karin yanayi sun yi gangami a nan Washington DC babban birnin Amurka yau Asabar a wani yunkurin samun goyon baya ko kuma jawo hankalin duniya ga matsalolin da suka danganci yanayi. Waɗanda suka shirya wannan taro sun ce taron da aka wa suna jerin gwano mutane akan yanayi an shirya ne ya zo rana ɗaya da cika kwanaki ɗari da hawa kan ragaman mulkin shugaba Donald Trump. Waɗanda suka shirya gangamin sun yi Allah wadai da abin da suka ɗauka ko kuma suke gani tamkar rashin kulawa da matsalolin yanayi da gwamnatin shugaba Trump ɗin ke yi. Sun ce manufofin gwamnatin Trump masifa ce ga yanayi da kuma al'umma musamman talakawa tsirarru waɗanda ba turawa ba ne. Ƙungiyar masu hamayya wadda Mikhail Khodorkovsky wanda ke gudun hijira wani mai tattakar manufofin gwamnatin Rasha ya kafa ko kuma yake ba da kuɗin gudanar da hidimominta ta yi zanga-zanga a biranen ƙasar Rasha 32 a Asabar domin nuna rashin amincewa manufofin shugaba Vladimir Putin. Ƙungiyar ta gudanar da zanga-zanga ce duk da cewa hukumomi sun haramta ta kuma sun ayyana ta akan ba ta halal ba. har ma 'yan sanda sun kai su mame ofisoshin kungiyar a birnin moscow an yi zanga-zangar ta yau asabar bayan babbar zanga-zangar da aka yi a watan maris gangami mafi girma da aka yi mm, da ba bisa ƙa'ida ba a 'yan shekarun da suka shige har ma aka kama fiye da mutane dubu ɗaya ciki har da shugaban masu hamayya alexi navalny jiya juma'a 'yan sanda suka kai su ofisoshin kungiyar a birnin moscow kafin yin zanga-zangar ta yau asabar waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ƙungiyar tarayyar turai ta jefa ƙuri'ar bai ɗaya na yin na'am da tsari ko kuma ƙa'idodin da za a bi wajen yin shawarwarin ficewar ƙasar ingila daga cikin ƙungiyar donald tusk shugaban taron kolin da ƙungiyar ke yi ko kuma ta yi a birnin brussels ƙasar belgium shine ya bayyana haka a saƙon da ya sa cikin dandalin twitter yau asabar shugabannin ƙungiyar tarayyar turai suna yin taron kolin ba tare da prime firaministan ingila theresa may ba cikin ƙasa da mintoci goma sha biyar shugabannin ƙungiyar su ashirin da bakwai suka yi na'am da tsari ko kuma ƙa'idodin da a fara tattaunawa da ingila jim kaɗan bayan zaben da za a yi a ranar 8 ga watan yuni idan allah ya kai mu tattaunawa da za a yi za ta mai da hankali a kan harkokin kyautata rayuwa 'yan kasashen eu din da iyalansu waɗanda suke zaune a ingila da kuma batun da kuɗin da ƙungiyar ke bin ƙasar birtaniya domin ƙungiyar ta dage a kan cewa tilas ingila ta ɗauki jidalin biyan kuɗin janyewa daga cikin ƙungiyar da zai kai kimamin dala biliyan 65 Papa Roma Francis shugaban 'yan ɗarika Katolika ya kammala ziyarar da ya kai ƙasar Masar a yayin da ya yi ba ta musamman a filin wasannin ƙasar yau Asabar. Jiya Juma'a Papa Roma ya gana da babban limamin masallacin jami'ar Al-Azhar a wajen wani taron musulmi da Krista kafin ya ziyarci shugaban 'yan ɗarikar Coptic Orthodox Papa Roma Tawadiros domin yi mishi ta'aziyar waɗanda aka kashe. a hare-haren da aka kai coci-coci a biranen alexandria da kuma tanta a farkon wannan watan papa roma francis ya faɗa wa shugabannin musulmi da krista a wajen taron na jiya juma'a wanda shi ma kansa shugaban ƙasar masar abdul fatah el sisi ya halatta cewa ya kamata a koyi darasi daga tarzoma da suka faru a baya domin a cewarsa tarzoma da rigingimu babu abin da suke haifarwa illa masifa da kuma yin dana na sani an ɗauki tsauraran matakan tsaro sosai a kan fafaroma amma ya isa filin wasannin cikin 'yan ƙaramin motarsa samfurin fiat taga a buɗe ya yi kuma abin da ya saba yi ya zagaye filin wasannin cikin buɗaɗɗiyar mota samfurin golf fadar paparoma ta ƙita soke fafaroman ta ƙita soke ziyarar bayan an kai hare-haren haka kuma ta yi watsi da tayin da aka mata na yin amfani da mota da sashi baya huda ta ɗaya daga cikin burin ziyarar Roma a ƙasar masar shine ganin an ƙarfafa fahimtar juna tsakanin musulmi da kirista a ƙasar aron duniya ke nauka kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba. 'yan tsiya maɗaurin ki ɗaya. Masu sauraron tsintsiya madaurin ki ɗaya Assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Za mu ci gaba da tattaunawa da muka yi da Malam Salisu Sani Idris na kamfanin dalancin labarun Najeriya da Malam Allah Alkali mataimakin edita kuma edita mai kula da harkokin labarai na jaridar People's Daily da kuma Malam Mamun Baba Ahmed Kwararren ɗan jarida wanda ya shafi kimamin shekaru 47 yana aikin jarida a kan irin gudunmawar da ya kamata ɗan jarida ya bayar domin samun zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma ci gaban ƙasa. a saboda haka ga wakilin sashen hausa nan hassan maina kaina zai ci gaba salisu idan ka duba yadda jaridu a najeriya a gaba daya suke yada labarai dangane da abin da ya shafi rikici ya kake ganin rawar da jaridu ko 'yan jaridu suke takawa abun takaici ne yau a kasan nan a ce 'yan jarida da ya kamata a ce su ne waɗanda za su ba da gudunmuwa muhimmi wajen da'amin samun dawamammiyar zaman lafiya a ƙasar nan amma sai ya zama kamar kusan wasu daga ciki su ne masu ke ƙara ruruta wutar rigingimu a ƙasar nan saboda in ka yi la'akari da yanayin yadda suke yin sharhi da rahoto a kan abubuwan da suke faruwa a ƙasar nan yana nuna cewa sun saki ainihin wannan Uh, role din da ya kamata su play wajen wanzar da zaman lafiya kuma ba wani abu ya kawo wannan ba shine um, ita aikin jarida a najeriya a yau ta zama kawai kamar aiki ne na kowa da kowa wannan shine ya kara kawo kwamachala a cikin aikin da zaren kawai mutane wasu kungiya sun samu kuɗi kawai za su tafi cac su je su yi rijista kawai su fara printing su hayarin mutane ba wani horo na musamman ba su san menene illan abu kaza ba san kawai za a tura su fil kawai sai su fara file report wannan shine haddasar da wannan matsala da muke ciki shine sa ka ga baki daya maimakon a ce rahotannin da suke fitowa daga jaridu su ne za su kwantar da hankali su kara za kawo zaman lafiya amma suna ta kara kawo rigingimu domin ba tun. wahalhalu na rigingimu na baya da aka samu kamar irin na boko haram da wasu abubuwa wanda ya sa jama'a an horu ana son a zauna lafiya ba irin wayannan rahotannin a baya can su ne suke dunga haddasa rigingimu kaga ga abu an ce ya faru a kano misali zaka ji onice ta dauka zaka ji ina ya dauka zaka ji ina ya dauka wannan ba al'amari ne wanda zai kawo mana zai ci gaba a ƙasa ba ya kamata 'yan jarida su canja yanayin wanda yake tafiya idan ma ka na bude ma'aikatan jarida ka don son taimaka ma matasa su samu aiki da ba da eh, naka gudunmuwa a guda a ci kasa to ya kamata ka yi kokari ka ga cewa ka wurar da duk wanda za su yi aiki a wannan wurin saboda a samu aiki wanda zai kawo ci gaba a kasa. Alhaji Ali ina dawo daga bangaren ka. ana amfani da wasu 'yan jaridun ba tare da masu san cewar ana amfani da su ba kai ya kake kallon irin waɗannan abubuwan ta mahangogi daban-daban muka koma tarihi ma na jaridu gaba ɗaya na duniya fi sabilillahi mai kwan ma'adalci ba wani gidan jarida wacce ake bugawa ce ko wacce ake yada labarai ne ta rediyo ko talabijin ba wani wanda zai kafa jarida gidan ba shi da wata manufa da yake so ya yada ko ya kare babu ko gwamnati ko masu zaman kansu ko siyasa ko addini ko wani abu daban babu dai wata jarida a duniya da zaka ce wannan ba ta da alƙibla babu ita kowa da alƙiblarsa kawai ya danganta da alƙiblar mai kyau ce ko gurbatacciya to kai da kake so ka yi aikin ya danganta da san cewa waɗanda kake wa aiki me alƙiblar wannan jarida yanzu idan haka kowace jikin jarida yanzu ne wasu za su sawa amma da kamar ka'ida ne sai kaga an sa manufarmu kaza ne ya sa muka kafa wannan gida kaza da kaza haka in gidan rediyo ne haka mai kuma komin ki kuma so duk duniya ko waɗanne editoci suna la'akari da ina wanda suka kafa su daraktocinsu da wanda suka zuba kuɗi suka kafa a ina suka fuskanta dole sai an yi wannan wasu za ka ga harka siyasa ne wasu kasuwanci ne don haka kamfani in yana ba ku talla manya-manyan talla na miliyoyi da mai ko mai sai za ku kau da kai ko za ku yi dai ba za ku zage shi ba amma ko da ba za ku yabe shi ba ha sai a yi saffa saffa to amma abin da ya kamata a yi la'akari da shi shine da farko kawai mutum ya fara tunanin me yanayin kasar shin ta yaya wannan abin zai amfana kasa ko ta yaya zai jawo masa illa domin in dai abu zai jawo tashin hankali a kasa ba sai da kwanciyar hankali ita kanta jaridar ko gidan rediyon za su yi aiki ba in ba su aiki ba kai kana ina ta yi yawa, ba ka na. rikicin kaduna ina zaton na tsallake rijiya da baya kai sau hudu akwai yadda na je ana yanka mutum a bayana yana kakari matarsa tana salati na ina gida na ji akwai yadda na fito bayan an gama rikici na gaggawa ta fi ɗari biyar haka za ka yi kana tsatsallakawa kana tsatsallakawa akwai yadda smuggling ɗina aka yi aka fitar da ni a but ɗin mota a fitar sai ƙasa tana lafiya ya za ka yi aikin to za a iya amfani da ɗan jarida ko ya sani ko bai sani ba kamar yadda ka ce akwai wanda ba san ana amfani da su ba kawai su kawai sun shiga ne idan sa a rufe shikenan ko me za a yi inda za ka bashi albashinsa ya sa aljihu shikenan wasu kuma za ka gaba ma'aikatan da suka masu gidan ba ne suke amfani da shi wasu ne baya za a kira ka a ce ga wani abu ga manufan mu ko ya sani ko bai sani ba labari kaza muke so to a kowane kuma aiki na duniya dama sai ka samu wannan akwai gidan jaridan da na taba aji aiki saboda me za a yi karin ma'aikata za a daga wukili za a koma daily an ɗau mutane da me waɗanda aka yi recommending za su iya aikin daga wasu jaridun suka to ba ɗauke su ba amma yan alfarma da suka kaka takardu wani yana sai da mai a gidan mai wani yana tallan gala wani yana tallan su aka ɗauka akan haka na ba aiki me za ka tsammani daga cikin irin wannan eh to dole sai a san aikin tukunna To a kan batun na sanin aikin ɗan jarida kuma bisa la'akari da ganin yadda zamani ke canjawa da yadda al'amura suke canjawa ga kuma kafofin yada labaran yanar gizo inda wasu za su shiga su faɗa abin da bai kamata ba kuma har wasu mutane ma su yarda da sahihancin irin waɗannan bayanai ko kuma rahotanni ga abin da malam mahmud baba ahmed ya faɗa. eto eh yanzu da yake jama'a sun fara fahimta suna ganin bambancin yanan gizo da kuma jaridu wanda za ka rike a hannunka ka karanta ko kuma ka saurara a rediyo ko ka kalla a talabijin. Za su ga cewa labarin da ake bugawa a yanan gizo labaru ne waɗansu watakila ba za su gansu a cikin jaridun hannu da suke rikewa ba. Ba kuma za su ji su a rediyo ko su kalla a talabijin ba. Saboda haka idan suka ga irin wannan sun san waɗancan labaran ƙanzan kurege ne ake yadawa domin kuma wanda ya san aikin jarida da ya ga irin na ƙanzan kurege ko irin wanda ake yadawa a yanan gizo ya san cewa ba haka aikin jarida yake ba ba kuma haka ake rubuta labari ba saboda haka nan ba zai amince da shi ba yanzu alhamdulillahi mutane sun fara gane haka su kuma 'yan jarida babban abin da ya kamata su tsaya kai shine kan gaskiya idan ka faɗi gaskiya biyan da za a yi da kai sama da ƙasa za ta haɗe wallahi baya da za a yi da kai kuma an ce a daɗe ana yi sai gaskiya hmm. wanda duk zai yi aikin jarida ko ba zai tsaya kan gaskiya ba to wallahi ba zai je ko ina ba saboda haka nan gaskiya ita ce abin dogaro ga dukkan ma'aikacin yada labaru sannan kuma kansa ya mutunta kansa in kuma yana so ya mutunci a wajen 'yan siyasa musamman waɗanda suke zawarcinsa shine ya guji abin hannunsu idan yana so ya mutunci ya guji abin hannun jama'a muddin kana son abin hannun jama'a to ba za ka yi mutunci ba ba kuma za ka yi gwaninta ba domin za ka yi shakka cewa idan ba ka faɗi abin da yake so ba ko kuma ka juya ƙarya yi mata kwalliya don ya ji daɗi na baka wani abu to daga ƙarshe haka nan za ka tabbata mutuncinka ya zube ka zo ka yi batan batatantan ba ta ga tsuntsu ba ka kuma ga tarko. Abin da ya sawaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kamu za mu ci gaba da zantawa da Malam Allah alkali mataimakin edita a jaridar People's Daily da kuma Malam Salisu Sani Idris. na kamfanin dalancin labaran Najeriya. A tuna fa kowa yana da gudunmawa da zai bayar wajen tabbatar da an samu zaman lafiya da ci gaban ƙasa. To Allah ana tare da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC yanzu na agogwa ce karfe 4 da rabi da minti 16. Yanzu kuma ga wato jawabi daga dattawan arewacin Najeriya. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a mu na jawabai daga dattawa. Kamar kowane makon ga gogan naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. rundunar 'yan sanda ta dawo da kuɗi da fayil da ta ɗauke a gidan sanata goje goje ya yi watsi da batun samun fayil mai bayanan zargin yadda ibrahim shekarau ya kitsa halaka marigayi shek jafar mahmud adam kada a manna mini abin da ba gaskiya ne a jikina ba a shafa mun kashin kaji ni ban san komai game da wannan al'amari ba wallahi matsaya na musulmi jibius ta yi nasarar wa'azin ƙasa a borno da yobe inda matasa suka yi dafifi shugaban kungiyar shek abdullahi balalau ya ce za su ƙara dukufa kan cusa sahihiyar aƙidar islama a zukatan jama'a gaskiya zuwan mu borno ya canza canja mana tunaninmu baki daya babu shakka ko wannan shine Kaɗai babban abin da aka ce wannan gwamnati ta samar to gwamnatin ta cancanci a yaba mata yayin da yan kunar bakin wake wato suka mutu a maiduguri sarkin kano sunusu ya ce naira biliyan biyu da miliyan ɗari tara ya gada daga marigayi sarki ado ba wajen biliyan shida da ake magana ba kotu ta bada belin namdi kano da sharaɗin limamin yahuda ya tsaya masa kotu ta tura tsohon gwamna baban gida aliyu gidan yari kan zargin badakarar naira biliyan uku nasura da mailika kamarar amurka daga abuja najeriya haka To yanzu za mu kaɗa zaurenmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Sheikh Yusuf Muhammad Sambar Rigacikun da rabaran ɗan Juma Adamu daga Kano. Ga Sheikh Rigacikun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Yusuf Muhammad Sambar cikin mataimakin shugaba na majalisar malamai a kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna kiran da nike yi shine akan mahimmancin zaman lafiya duk da dai bahaushe yana wani karin magana cewa ba gagararre sai bararre duk lokacin da kaga mutum yana kashe mutane an zira masa ido to laifin hukuma ne amma inda hukuma za ta tsaya ta ɗau mataki akan duk wani mai laifi da ainihin ladabtar da shi to za ka ga cewar an samu ainihin zaman lafiya a ƙasa kuma an samu ci gaba. To idan gwamnatin tarayyar Najeriya tana so a daina kashe-kashe tsakanin makiyaya da manoma, tsakanin musulmi da kiristoci, tsakanin wasu ƙabilu da ƙabilu, to ya kamata gwamnati a duk lokacin da aka zo aka yi rikici ta bincika ta gano mutumin da ba yi da gaskiya. to ai mai hukuncin da ya dace da matsayin shi domin kada a ci gaba da yin wannan barna an so kudaden da aka kwashe daga asusun gwamnatin tarayyar najeriya ta hanyar zamba cikin aminci an so da kudin a dawo da su cikin asusun gwamnatin tarayyar najeriya wannan abu ne mai kyau domin zai taimaka ma kasar To sai dai na taɓa karanta wani hadisi da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya wakilta wani mutum ya tafi je ya an so zakka ana ce ma mutumin ibinul lutubiya. To dai je an so zakkar sai an so wasu kyaututtuka daban da aka bashi bayan zakkar. To da ya zo gaban annabi sallallahu Alaihi wasallam sai ya riƙa warewa yana cewa haza lakum Wahaza, hadha hadiyatin uhudiyat ilayya wannan naku ne wannan kuma kyauta aka bani a can ya rika lissafa ma manzon Allah haza lakum wa haza hadiyatul uhudiyat ilayya wannan naku ne wannan kuma kyauta aka bani a can sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya daka mai tsawa ya faɗa fada sosai ya ce wannan wani irin mutum ne yaya Allah mai girma da ɗaukaka zai wakilta mu ya ɗora mana amanar wani abu daga cikin abubuwan da Allah ya ɗora mana sannan ka zo kana ce mana haza lakum wa haza hadiyatun uhudiyat ilayya dan me mutum bai je ya zauna gidan uwar shi ba ko gidan uban shi ya ga a da ilayhi shay shin za a bashi wani abu to sai a ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwace nashin da yake cewa an ba shi kyauta kuma aka ansha na zakkar aka maida duka a cikin baitulmali sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya cire shi a shugabancin da aka dora shi. Shi ma rabaran ɗanjuma Juma Adamu ya ce a yi ma gwamnati addu'a don kar ta yi ƙasa a gwiwa wurin ƙwato kuɗin jama'a wanda hakan wata hanya ce ta maido da zaman lafiya. Eh, ina yi wa al'ummar arewacin Najeriya musulmi da kirista sallama irin ta addinin kirista ina mai fatan ubangiji allah ya sa mana albarka bayan haka shi buhari kamar ana ganin ya yi sanyi sau da yawa kamar yadda aka faɗa da hausa na kwance yana ganin kokowa bari yi masa addu'a yadda ubangiji allah zai ba shi ikon cika alƙawura waɗanda ya yi musamman a yanayi na irin shugabanci na ƙasarmu da aka yi ko ake yi na batun cin hanci da babakere da rashawa da cikin al'ummanmu. Littafi mai tsarki ya haramta a addinin Kirista kenan. Ya haramta cin hanci da rashawa. Maganar mm-hmm. Allah ta ce oh, karɓar hanci da rashawa yakan toshe basirar shugabanni. Wannan ya zama kamar wata al'ada ce a mu. To a cikin yanayi da shi Jihar Buhari ya ɗauka abin da za mu yi masa shine mu yi masa addu'a. yadda ubangiji allah zai ba shi iko ya yi abin da ke gaskiya kamar yadda ana kirari a takensa a kan sunansa cewa shi mutum ne mai gaskiya to bari mai masa addu'a idan ba tare da taimakon allah ba wannan gaskiyar shi da kansa ba zai iya cika ta ba fatanmu shi ne a gare shi da sauran makarabansa mu gaskiya a ciki ba haka mu kanmu kuma 'yan arewa mu ba shi haɗin kai wani lokacin abin da yake ba mu damuwa a cikin kasar nan shine boye gaskiya wanda yake so ya dan kwatanta gaskiyar kuma sai ya zama ana kyansa to mu ba shi haɗin kai domin yadda ya fara lafiya ya gama shugabancinsa lafiya wannan shine babban abin da za mu bayan haka game da zancen tashe-tashen hankula da muke samu a cikin ƙasar nan dukkan wata ibada bari mu sani cewa ba ta iya ci gaba ba ta yiwa in ba zaman lafiya mu da muke kirsa ibadar mu ba za ta iya samun kwanciyar hankali ba idan ba zaman lafiya kullum kana cikin ibada kana ɗaɗɗar mai zai je idawo haka su da suke musulmi duk lokacin da za su yi sallah idan ba zaman lafiya a cikin rawar jiki da faduwar gaba ake yin ta Allah yana bukatar mu natsa a gabansa duk lokacin da za mu bauta masa to kiran da zan yi ga mu 'yan Najeriya cikin irin wannan tare da hankali mu kwantar da hankalinmu an nuna mana cewa duk abin da zaman lafiya bai kawo ba rashin zaman lafiya ba zai kawo shi ba duk abin da kwanciyar hankali ba ta kawo ba rashin kwanciyar hankali ba zai kawo shi ba da haka idan ma akwai wata damuwa tsakanin wani da wani ko a tsakanin wata al'umma da wata al'umma ko tsakanin wani jinsin mutane da wani jinsin mutane akwai shugabanci na gaba akwai hukuma tun da yake doka tana nan akan kowa bari mu ɗauki mataki irin na hukunci mu kai wa hukuma ita take mulki da mu Allah ya tsora mu a kanta kamar yadda littafi mai tsarki Roma sura sha uku aya ɗaya ta ce dukkan mulkoki da muke iya ganin su sanyayyu ne daga gurin Allah kuma mai gaskiya baya tsoron hukuma an kafa hukuma domin marasa adalci to bare mu ɗauki mataki na kaiwa hukuma damuwar mu. To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To a gaida Malam Iro da tawagarsa yanzu kuma ga shirinmu na gaba wato. Wasanni a takaice. Ƙungiyar ƙwallon kafar Lille ta ƙasar Faransa ta ba da sanarwar cewa babban mai tsaron gidanta Vincent Inyema ba zai sake buga wasa ba a ƙarashen wannan kakar wasannin sakamakon rauni da ya samu a kafarsa. tauraruwar dan wasan dan najeriya ta haskaka sosai a wannan kakar wasannin inda har ake baza rahotannin dawowarsa da bugawa kasarsa ta najeriya wasa kamar yadda kocin kasar garnet rowe ya bukata a shekarar da ta gabata ne dan wasan ya jingine bugawa kasarsa wasa sakamakon takaddama da tsohon koci sunday olise enyema dan shekaru 34 da haihuwa ya sami raunin ne a wasan da din ta sha kashi da ci biyu da nema a hannun renes a ranar 15 ga watan nan na afrilu lamarin da hukumar kungiyar ta ce har sai an yi masa tiyata a gwiwan kafarsa a kasar jamus kungiyar kwallon kafar bayan munich ta lashe gasar bundesliga ta kasar ta bana bayan da a yau ta doke wolfsburg da ci shida da nema wannan ne karo na biyar jere da juna da kungiyar take lashe kofin gasar wannan shekarar ma ta kasance ɗaya daga cikin lokutan da bayan ɗin ta mamaye komai tare da ɗaga kofin karo na 27 a tarihi tun ana sauran wasanni uku a kammala kakar wasannin sau biyu kacal ne aka doke bayan ɗin a wannan kakar wasannin yayin da ita ko kungiyar rosberg yanzu haka take fuskantar barazanar faduwa daga gasar to sai dai a ingila ƙungiyar sundalan ta sami tabbacin faduwa daga gasar premier bayan da a yau nan bournemouth ta bi ta har gida ta doke ta da ci ɗaya mai ban haushi wannan ya kawo ƙarshen zamanta a babbar gasar ta firimiya da ta kwashe tsawon shekaru goma a ciki sunderland ɗin ta sha kashi a wasanni 23 na gasar na bana kuma yanzu haka akwai tazarar maki goma sha hudu tsakaninta da siraɗin faduwa daga gasar tare da wasanni hudu kacal da suka rage wannan lamari dai ya haifar da shakku dangane da ci gaba da aikin koci david moyes a kungiyar duk da yake ya yi kokarin kaucewa tambayoyin 'yan jarida moyes ya ce wannan shine mafi munin lokaci a tarihin rayuwarsa Moyes dai ya raba gari da tsohuwar kungiyarsa ta Manchester United a watan Afrilun shekara ta 2014 bayan watanni goma yana aiki da ita yayin da ya soma aikin horar da 'yan wasan Sunderland a watan Yulin shekarar da ta gabata. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria. To da wannan ne muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma nan kara a takaice. Daban dubatan masu hankoron kare yanayi sun yi gangami a nan Washington DC babban birnin Amurka yau Asabar a wani yunkurin samun goyon baya ko kuma jawo hankalin duniya ga matsalolin da suka danganci yanayi. Ƙungiyar masu hamayya wadda wani da ke caccakar manufofin gwamnatin Rasha ya kafa ta yi zanga-zanga a biranen ƙasar Rasha ɗin 32 yau Asabar domin nuna rashin amincewa manufofin shugaba vladimir putin Ƙungiyar Tarayyar Turai ta jefa ƙuri'ar bai ɗaya na yin na'am da tsari ko kuma ƙa'idodin da za a bi wajen yin shawarorin ficewar ƙasar Ingila daga cikin ƙungiyar. Donald Tusk shugaban babban wato taron ƙolin da ƙungiyar ke yi ko kuma ta yi a birnin Brussels ƙasar Belgium shine bayyana haka a saƙon da ya sa cikin dandalin Twitter yau Asabar. To madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba sa sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki ko har shirin nan na zaɓe ko naɗi yanzu amadun kowa da kowa nan sashen hausa musamman jummai ali da ta na gabatarwa da solomon abu wanda ya ba da umarni da injiniyan mu kit ni ladan ibrahim ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya da alheri